muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin waɗanda suka ci riban wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin da Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan zuriyarmu ya ji kan mu gaba ɗayanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyau muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala fitintinu da muke ciki a wannan ƙasa ta ta Najeriya da kuma jarrabawa kala-kala a ɓangarori daban-daban muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka dukkan wani wanda ke nufin wannan ƙasa da sharri daga nesa yake ko a kusa Allah ya shirye shi wanda ba zai shiri ba Allah ya da fitinar ta kare a kansa waɗanda suke bukata su ga Najeriya ta lalace Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya da jarrabawa ta kare a kansu Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya albarkaci Najeriya dukkan wani alheri da Allah yake ba wata al'umma a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu a Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah yake tunkuɗe wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi shugabanninmu a kowane mataki suke muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu Allah ya ƙara musu tsoronsa Allah ta'ala ya ƙara musu tausayinmu mu kuma talakawa Allah ta'ala ya ƙara mana biyayya ya kuma mana kari wajen gyara tarbiyyarmu ya kuma mana baiwa da aikin ya kuma taimake mu wajen tsayawa akan gaskiya a kowane hali muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare in akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da su ko an samu ƙarin tashoshi da suke sanya wannan tafsiri mai albarka akwai na ƙarin saba'in da uku da saba'in da hudu ko ke tun daga saba'in da biyu an samu na saba'in da biyu shine hausa bakwai tv satellite station daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana wanda ya ɗauki nauyi honorable ali bashir daga jamhuriyar kamaru to wannan ya cilla kamar kenan sai kuma na saba'in da uku da na saba'in da hudu shugaban hukumar gudanarwa na DITV da alheri radio dr hakim baba ahmad akwai DITV kaduna on niche daga karfe 8 zuwa 9 na dare sai kuma alheri rediyo kaduna daga takwas zuwa tara shi ma na dare muna roƙon Allah ta'ala ya biya dukkan waɗanda suka taimaka da gidan aljanna Allah ya mana tarayya a wajen lada Allah ya mana baiwa da ikon karantarwa don neman yardarsa waɗanda suke sauraro Allah ya ba su ikon sauraro don neman yardarsa so a yanzu muna da kafofi guda saba'in da biyu da hudu kenan saba'in da hudu da ke isar da wannan saƙo zuwa ga al'umma wannan ba yin mutum bane yin Allah ne Allah ya karba a matsayin ibada kuma bai tambayoyi irin bismillah ko ina ci shi ko ba wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara ma Sheikh imani ya kuma ji dan mahaifa amin ya hayya Kamar ni ban ce ni Sheikh bane ni almajiri ne eh, ni alma sai dai ga dai aran momi a kusa mu abin da bahaushe ke cewa wai baran uwan nuhu ne ka san baran uwan nuhu ko ba mu da abun sai dai muna tare da masu abun ga eh, mu baran uwan nuhu ne in bahaushe ya ce maka baran uwan nuhu shine babu abun amma dai muna tare da masu abun Sai sa za a ga daga na tsaya sai na nemi aya sai a taimaka a kawo mini ita don Allah ina so a yi mini bayani akan sayan shares shin ya halatta ko bai halatta ba shares ai shine hannun jari da hausa ko lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a cikin fatawoyi nasu mujallabi na goma sha hudu a namba na biyu da da tara zuwa uku, sun ce shayas akwai na halal akwai kuma wanda ba na halal ba shares da yake na halal sayan hannun jari da yake na halal dukkan wani kamfani da abun da yake halal ne to sayan hannun jari a cikinsa halal ne suka ce kamar kamfanin da ke hada-hadan matafiya na transportation ko harka na gini ko sai da kayan abinci ko kayan lantarki dukkan wani kamfanin da aikinsa halal ne a addini to sayan hannun jari a cikin kamfanin halal ne kamfanin siminti kamfanin shinkafa kamfanin shuga duka waɗannan halal ne kamfanin transportation duka halal ne sai suka ce shi ake kira da permissible share sai suka ce akwai kuma shares da yake baya halatta yakan zama haramun shi ne kamfanin da ke abubuwa da yake na haramun kamar wanda a ce abin da yake yi shi ne sai da abin da shari'a ta haramtar to anan suka ce sayan shares a wurin kuma baya halatta yana zama haramun kenan sai suka ce akwai mix company mix company shine wanda an samu wani bangare halal ne wani bangare haramun ne suka ce za a duba menene asalin aikin kamfani misali kamfanin na transportation ne yana ɗaukar mutane daga abuja kano abuja kaduna abuja borno abuja gombe abuja fara ah, abuja kogi abuja lagos abuja misali rivers daga nan da kai matafiya to sai aka samu shi wannan kamfanin wani lokaci kamfanin gidan giya yana ɗaukan hayan motocinsa a nan suka ce ba za a haramtar da sayan shi din ba saboda asalin aikin kamfanin halal ne ba za ka haramtar ba don an samu wani mai yin abu na haramun ya shigo ciki ya ɗauki kamfanin sau da haka anan suka ce idan mix ne sai a duba menene rinjaye shin sana'ar asalin ta halal ne eh to wannan sai sun halal ne a saya so in kuma ka shiga ka saya sai ka yi kokari ka ga an yi kokarin karkato da aka akalan abun zuwa ga abun da Allah ya halatta mafu sai da suka yi fatawa sun kafa hujja da ayat da Allah ta'ala yake ce mana ta'awanu ala birri wat wala ta'awanu ala ismi wal udwan wannan zai zama cikin suratul ma'ida bangaren aya ta biyu ku yi taimakekeniya a cikin abu mai nagarta da kuma takawa kar ku taimaki juna cikin zunubi da kuma dukkan abin da zai kawo kiyayya ko gaba so kaga a nan aya ta nuna a ta'awun sayan shi ai taimakekeniya ne wani nau'i ne na ta'awuni ni ɗaya ba zan iya yi wata to ina son na yi gidan bulo sai in hada kudi da aran ma da duk wani wanda ke bukata sai mu hada karfi da karfe sai mu samar da kudin sai mu kaga ai ta'awuni ne ke ne wa juna ne so a magana mafi inganci sayan shares halal ne idan abin da ake yi da shi din na halal ne wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum malam Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Allah ya kara kare ka Allah ya gafarta wa mahaifanka da na adaranma amin ya hayyu ya qayyu don Allah malam idan mutum ya sha maganin rage kiba lalle na cin daɗi da kuma abun da zai gyara wa mace kirjinta yana daga cikin canja halittar Allah Allah khairan wannan wata iya tambayar mace ce lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya a cikin fatawoyinsu mujalladi na 25 namba na 55 suka ce kiba idan yayi yawa bincike na likitanci ya tabbatar da iya lafiya da cututtuka da yawa yana sa diabetes idan yayi yawa yana sa ciwon zuciya mutum zai kai matakin da zuciyarsa ba za ta yi functioning yadda ake bukata ba akwai cututtuka da yawa da suke tafiya da ƙiba idan yayi yawa sai suka ce idan ƙiba mutum yayi yawa kuma aka auna shi aka tabbatar da likita amintacce ya tabbatar da cewa rayuwarsa na cikin hatsari da wannan ƙiba din sai a bi matakan rage kiba ta bangaren da shari'a ta amince da kuma binciken likitanci na mai ya tabbatar waɗannan matakai kamar haka na farko mutum ya fara da duba irin nau'in abincin da yake ci abinci a da ke kara kiba a da kuma bai cika karawa da yawa ba sai mutum ya karkata zuwa ga cin ɗayan itatuwa da makamantarsu akwai wahala wanda ya saba ɗiban tuwo yadda yake so gaba ka ce ya rika ci maka ganye ana dan saka masa wani ɗan karamin man olive oil a kansa akwai jarrabawa amma in ana neman lafiya bayan da aka iya na biyu ko mutum ya takaita cin abincin suka kafa hujja da ayar da Allah ta'ala yake cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu inna Allaha innahu la yuhibbul musrifina wannan zai zama cikin suratul a'raf kenan aya ta 31 muhallu shay Allah ta'ala yake cewa wa kulu ku ci wa kulu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa shirabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku yi almubazaranci yawan cin abinci yayi yawa nau'i ne na almubazaranci shi yasa sunna ta da muraba ba ciki gida uku bangare ne ka dora masa abinci mai nauyi bangare na biyu ka ba shi na abun sha na ruwa ko juice ko lemo bangare na uku na numfashi to mu matsalar mu a yanzu aka zauna duka uku sai a cike shi da kayan nauyi in aka cika ruwan ma bai samu sai mu je ka sai ce bari in huta tukunna sai ya sha ruwa wato wai ruwan ma ba inda zai shiga sai an huta sai ya kai minti talatin yana hutu wai dan ya dan sauke ruwa? dora so duk inda aka kauce wa karantarwar fiyayyen halitta to za a iya samun jarrabawa yanzu ka duba duk cututtukan zamanin nan iyayenmu mafiya yawa da kakanninmu ba su yi ba me dalili abincin su ya fi namu lafiya zama kuma muna cin ɗayan gwangwani komai wai sai an yi a gwangwani an saka wai lemon ma sai na gwangwani kana ga lemo fresh ga shi nan a bakin kasuwar garki ka je a buɗe leda ma nan a ɗura maka ka gida a wanke a yanka sai ka ce a'a wai lemo na gwangwani wai ayaba ma ba ka na gwangwani ka ji jama'a a ba har yaushe to duk abubuwan ya lalace kuma magabatan mu suna atisaye in kana ci sai kana motsa jini za su tashi su je kasuwa da kafa suna tuka mota ne wadda take manual in ma motar ne ka tashi kana faskare yanzu ya yi mu ba sa yi ni na san ni nake faskara ita a gidanmu za a je a so a kawo sai ka ɗauki me gatari ka fasa yanzu yaren yanzu yake faskare mun ci mun ƙoshi mun zauna ba abun da muke da motsa jini da in za ka kunna tv sai ka tashi ka jirgin remote control ne mutum ya ci a koshi sai danna remote motar ita ma oto ne hawa ɗaya ko biyu sai ya shiga lift ya haura ha ba jama'a ba dole samu matsala ba komai sai an mata to a rika motsa jini suna cikin matakai na shari'a sai malaman suka ce idan mutum ya bi duk matakai ya zama bai samu sauki ba kuma yana da wannan overweight din ko kuma obesity ya bi matakai da ya dace bai samu sauki ba to a nan ya halatta ya sha magani ko kuma ma a yi sajiri don a rage girman jikinsa wannan ya halatta me dalili suka ce saboda cututtukan da yawan kiba ke kawowa suna da hatsari fiye da rage jikin nasa so wannan bai shiga cikin canji halitta ba kuma sun kara kafa hujja da hadisi da ke cewa mamala mal abun alam wa sharr min batnihi hadisi in ya sahiha hadisi na 2263 cewa dan adam bai mallaki wata jaka a duniya da ta kai ciki sharri ba kana da jaka kuna da yawa kana da jakan ciki kana da akawun maybe guda biyu ko guda uku dukkanin su jakan kuna ne maybe kana da durowa a gidanka da kake dan ajiya dukkan su jaka ce duk jakankunanka a duniya da handbag ɗinka da hand luggage ɗinka da main luggage ɗinka duk jakankunanka a duniya babu sharri bai kai ciki in ji manzon Allah duk kuna wannan cikin da ka gani annabi yace babu sharri ba ka da wata kwantaina da ta kai wannan cikin sharri so in ka biyo ciki da ba zai ba ka lafiya ba abin da ya shafi mace ta gyara kirjinta in bai shiga cikin nau'in canji halitta ba ko ya zama iya da nau'i na ciki na girma da ya yawa da yake iya cutarwa kuma wanda aka tana akwai cuta ko kuma abin da za ka yi na gyara wani abu ne na shafawa da ba canji halitta yake ba duka waɗannan malamai sun ce halal ne ke aiki da su wallahu ta'ala to an samu ƙarin miliya na saba'in da biyar yobe state television daga karfe goma zuwa sha na dare wanda hukumar gudanarwa na yobe state television suka ɗauki nauyi allah ya saka musu da gidan aljanna a rama za mu tashi akan darasi na sha a cikin wata na ramadana insha allah muna cikin sura ta uku daga cikin surorin qur'ani daga sama wato suratu ali imran bismillah arrahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا rage baran ma بسم الله الرحمن الرحيم ربنا شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة Allah ta'ala ya ce rabbana innaka jami'un nas ya mahalicin mu kai ne mai tattaro mutane li yawmin ga wani wuni larai raiba fi wanda babu kokonto a cikin sa inna Allah lalle Allah la yufliful mi'ad baya saba alkawari wannan a magana mafi inganci na daga cikin addu'o'i da kuma maganganu nawa na arrasifuna fil ilmi waɗanda suke da matabbata a cikin ilimi imani kuma ya ƙoshe su kamar yadda Allah ta'ala ya ce warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad arrasikhuna fil ilmi masu imani a karatunmu na jiya suna addu'a da ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh na. wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab hadha du'a'ul qur'ani addu'a ce ƙur'aniya, mai matukar muhimmanci mu riƙe ta mu rika roƙon Allah kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shirya da mu imani bai da wahala kamar tabbatuwa a kansa tabbatuwa a kan imani ya fi komai wahala Allah ta'ala ka ba mu ikon tabbatuwa akan imani kuma ka mana baiwa da samun imani din rabbana ya mahalicin mu kamar bayan da muka yi a nan ma sa ya rabbana ne ya rabbana kuma mafiya yawa addu'a ana yi ne da tauhidi na rububiyya cewa Allah shi ne mahalicci don baƙi ne na ayyuka kuma babin ayyuka yana da itirafi da rububiyya na Allah subhanahu wata'ala shi yasa za ka ga ana ya rabbana ko rabbana atina fid duniya da makamanta saboda rububiyya innaka lalle kai innal litaukid ne innaka ai rabbana inna allaha ne kadin nan zamiri ne da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala innaka jami'un nasi daga kalmar jama'a ne ala wadani fa'ala jami'un ala wadani fa'ilun jami'in kuma ismu fa'ilin ne shi kuma ya zo ne akan ginuwar sifa da kuma mai mizanin fa'ilin nan jami'un ai fa'ilun to tun da ismu fa'ilin ne suwa yake karawa annas annas dan asali shine maf'ulun bihi amma anan kuma bai dauki mai ba hmm? bai dauki nasaba ba anan ne dalili saboda ya zo a babin mudafun ne wa mudafun ilayhi dalilin zuwansa mudafun wa mudafun ilai sai an annasi dauki kisira amma inda za ka karanta da tanwini sai ka ce innaka jami'un sai zama annasa ne kana cire ibafa din sai zama annasa sai annasa ya zama kulin bihi amma jami'un nas kuma ka mai da shi mudafun wa mudafun ilai Allah kai ne mai tattaro mutane tattaro wannan fa tun daga farkon halittan farko a duniya har na ƙarshe da za a halitta zai tattara mutane liyaunin zuwa ga wani wuni larai ba fi wallahi babu kokonto a cikinsa larai ba ai la shakka bismillah an kada abu da kun innal awwalin wal akhirin hmm. lamajnun wannan cikin suratul waqi'a aya ta 49 da 50 Allah ta'ala yake cewa qul innal awwalina wal akhirina kace musu dukkan halittun farkon duniya da ƙarshe la majmu'una abun tarawa ne ila miqati yawmil ma'lum zuwa ga wani miqati waje na me na haduwa a wani wuni wanda yake sananne qul innal awwalina والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبين شيني كما تا خمسين دقيقة كينا سي الله يميد مغانا غير شاكوني كما سكر يتاوى أتتو أما تندق مرقى الدنيا با yanzu mu da muke duniya kusan mutum biliyan takwas ne a duniya ana harsashen zuwa 2050 shekara 29 masu adadin duniya zai kai kamar biliyan goma harsashe kuma ya ce mai iya yiwa najeriya ta zama a lokacin na uku a yawan dan adam a duniya na farko china na biyu india ana da 2050 kuma najeriya ta zama na uku shi yasa yawa yana da alheri amma sai dai mun yi mai mun gyara shi sai an gyara yau da launin amfani in ka bar ka goma sha ɗaya a gida baban su ya je rijiya ya ɗebo ruwa kaga an yawa bai amfani ba so ka shi yawa yana da amfani yana da albarka duk hadisan da ke da muhimmancin mu muhayayyafa yana magana akan in mun yi wa ƴaƴa tarbiyya ta addini amma in aka bar ƴaƴa a lalace fa bai amfani ba tunda manzo Allah ma fili ya manzo ya ce a ku tafi kar ku sharuwar kasuwar nan wannan ruwan ba na ku bane koran su zai to a yanzu muna maganar kusan biliyan takwas a duniya biliyan to ya daga farkon halittar duniya duk annabawan da aka yi suka wuce so duk jama'ar Allah zai tada mu rana daya shine qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum shine fasarar rabbana innaka jami'un nas shine zai tara farko da karshe a wannan wuni kuma yace babu kokonto a cikin wuni shine wunin kiyama babu wanda ya asara kamar mutumin da bai amince akwai kiyama ba sai ke a duniya ɗauka daga nan duniya kike nan sai duniya inna Allah lalle Allah la yukhliful bi miad baya saba alqawl a wannan wuri akwai abin da malamai na Qur'ani a tafsiri suke cewa wai al-iltifat mun san iltifati shine waiwaye shine ka waiwaya in ka duba farkon ayar an mai da Allah subhanahu wataala a matsayin mukhatab ne kaman abokin zance amma ƙarshen ayar kuma sai mai da shi kaman zaɓi in ka ce rabbana innaka lalle kai jami'un nasu da yawmin la in ka bi tsarin da zai zama innaka la tukhlifun mi'at kai ba ka saba alƙawari amma ka ce ya Allah lalle kai mai tara mutane ne a wunin da babu kokonto kuma lalle Allah baya saba alkawari kaga an fara magana kamar da shi ake yi kai tsaye kuma sai aka mayar da ana magana a kansa bangaren farko na malamai suka ce wannan iltifati ne waiwaye ne shine tana kallon nan ka kalli nan shine abokin zance kana mukhatab sai ka da shi za'i ko yana za'i sai ka da shi mukhatab a cikin magana daya kamar yadda aran ma ce mini jiya da muka yi karatu sai ya ce mini kuma ina nufin shi din ne to kaga gana ce ce mini kuma gaba na ce ya ce mini kuma duk da shi nake magana to na shi ake kira al-iltifat ko to na farko suka ce iltifat ne na biyu kuma suka ce a'a farkon ayar rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi magana ce ta ar-rasikhuna fil ilmi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ko magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya kawo maganar ar-rasikhuna fil ilmi karshe ce inna allaha la yukhlifu al-mi'ad shi Allah baya saba alkawari kamar yadda jiya nake muku bayani shi dan adam ana so ya zama mai tawali mai humility amma Allah kuma bisa ga yanayinsa yana da izza ya za a yi magana sai daga ya subhanahu wa ta'ala ya kamba kansa bisa ga matsayinsa na Allah subhanahu wa ta'ala mafu tayyib sai kira ya ce qulil lahumma malikal mulki kai ka ji an ce malikal mulki ai kai ka san yabon ya kai yabo <laughs> malikal mulki tutil mulka man tasha ai kai ka san yabo ake to shi Allah subhanahu wa ta'ala girma nasa ne izza ta ce ya ta sace. so in ka duba ali imran aya ta 26 da 7 da 8 za a ga Allah ta'ala yake yaba kansa Allah ta'ala ya samu wani lafiya za ka abin da muke koya a ayar nan mafi girma shine bayan wannan rayuwar za mu rasu in mu rasu za a tashe mu a wani wuni za a tara mu kuma a saka wa kowa da aikinsa na biyu wannan yinin babu kokonto a cikinsa tabbas wallahi tallahi billahi za a yi shi na uku kuma Allah baya saba alƙawari duk abin da ya faɗa a littafin ne ce zai yi to in aka je filin za ga zai yi shi na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا ne wanda suka kafirce wa Allah kafircewa shine bijirewa a hausancen kace sun bijirewa Allah to shine an cewa Allah mafhum tayyib don haka innal ladina kafaru lalle ne wanda suka bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala lan tughniya anhum amwalukum dukiyoyinsu ba zai musu amfani ba wala auladukum ƴaƴansu ba za su musu amfani ba min Allah shay'a a wurin Allah da kowane irin abu wa ulaika masu waɗancan siffa, hum din nan wa qudun sune makamashin wuta gobe kiyama innal ladina lalle ne waɗanda kafaru suka bijirewa Allah subhanahu wata'ala in an ce gijirewa. ba fa sai mutum ya wa duk abin da Allah ya faɗa ba idan mutum ya zaɓi wasu abubuwa da Allah ya ce rukunai ne na imani ko na addini ya zaɓi wasu ya yarda da su ya ƙarya ɗaya to ya wa Allah yanzu duba misali ai akwai hadisi na muslim mashhurin hadisi da ya karantar da mu maqamul iman wa kutubihi wa rusulihi بالله wa akhir wa tu'mina الآخر وتؤمن khairihi wa sharrihi waɗannan rukunan imani shi dan mutum ya karyata daya to ya shiga idan na kafaru ba ma sai ka karyata ɗaya gurin gaba ɗayansa ba ai ka ga wa rusulihi din nan sai ka ce duk annabawan Allah ka abince amma baka yarda da annabi Isa ba to ka bijirewa Allah إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا cikin suratul nisa aya ta 150 zuwa 151 muhallin shagi shine suna imani da ne nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila da suka dace su yi imani da wani bangaren abin da Allah ya faɗa wani bangare sai ce ba su yi imani da shi ba mai Allah ta'ala ya ce sai ce ula'ika humul kafiruna haqqa duk da sun yi imani da wani bangare sun bijire wani bangare sai ce su ne kafuran hakika wala ka mutafiruna haka Ke sa idan kai da duk annabawan Allah sai kace baka da annabi Musa ba baka da musulmi ba in kace kai da Musa da annabi Ibrahim baka da annabi Isa ba baka da musulmi ba saboda ne yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din ne sun ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kuma wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila sai suka mai da al'amarin Allah kamar wani abu ne na jam'iyyar su mun yadda da wani ba mun yadda da wani muna son wani ba ma son wani sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna wannan bai mai da su masu imani ba mafhum tayyib ga kuma afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya cikin bakar aya ta 85 to kaga wannan shi ma ƙarin misali ne so da ka innal ladina kafaru waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wataala ba wai sai sun bijire da komai ba ka cire abu ɗaya ka bijire masa sai shigar da mutum innal ladina kafaru shi yasa shi imani gaba ɗaya ake yin sa ba zai hana ka yi kuskure ba ba zai hana wata ranka fada cikin makaruhi ba ba zai hana wata ce zai jefa ga cikin haramun ba amma wa ma'azalika a cikin al'amarin imaninka da Allah ka da Allah dole ka tabbatar da abin da ya tabbatar wa kansa arkanul islam arkanul iman wannan ababe ba a sauki a kansu dole ne a same su cik cik dari bisa nawa bisa dari. a sauran ababe idan idan ka ya kuskure hannunka ya kuskure kafarka ta ya kuskure zuciyarka ta ya kuskure wata gaba a jikinka da kuskure sai Allah ya taimaka amma a waɗannan wurare dole ne a same mu daidai wa daida ɗari bisa ɗari inna ladina kafaru ladina suka kafurta lan ya anhum ba za su wadatar da su ba bai amwaluhum dukiyoyinsu Allah ta'ala yana waɗanda suka bijire masa sai ba su kuɗi Allah yana iya ba da kuɗi ga mai imani da mara imani wa auladuhu haka kuma 'ya'yansu ba za su musu amfani ba ɗa yana amfani a duniya kuɗi na amfani a duniya amma a lahira ɗa zai maka amfani in kana da imani amma duniya da lahira kuɗi ba su amfani don ma ba a zuwa can da su ba za ma mu tsaya a filin kiyama da riga ba balle mu yi aljihu mu sa kuɗi a ciki kuma a lahira babu banki balle ka buɗe kawo ba sai da banki ba a buɗe kawo ba sai da riga ba tukuna ai aljihu ba sai da wando ba tukunna yi aljihu to duka waɗannan babu su za a tashi a filin kiyama ne haihuwar da mahaifiya ta haifi mutum haka za a tashi ko takalmi babu na na aiki da ce cabbi ya rasulallah haka za mu tashi maza na kallon mata haka manzon Allah ya ce aisha ai bala'in kiyama ya wuce namiji ya gane mace gefen ta tsirara take ko mace ta gane namiji a gefen ta tsirara yake ya ce bala'in kiyama ya wuce wannan ai in har ga ka gane wani na gefen ka tsirara ai damuwa ba ta yi damuwa ba ne ai damuwar wurin ba ma wanda ya san na gefen sa wani hali yake ciki kai kanka da kanka kake ciki Allah ta'ala ya samu wani lafiya ba za su amfani da su da komai min Allah shay'a ba sai aka ce shay'an bin nakira yufidu kulla shai, da dukiya da 'ya'ya in mutum ya wa Allah ba su da amfani a filin kiyama bal ma hujja ne a kansa wa ula'ika masu irin waɗannan siffafin hum su ne wa qudun nar wannan hadisi na muslim an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir ko wa tu'minu bil qadri khairi wa sharrihi muna ganin su hadisi ne mai sauki amma muhimmi ne yana cikin muslim hadisi ne na takwas ko wa ula'ika hum waqudun nar waɗannan su ne makamashin wuta saboda a lahira ana makamashi da mutane ita wutar yanzu wutar duniya yanzu a hura ta a ana nemo ice ne ko in an nemo ice sai a nemo kananzir a zuba sai a ce ina ne a shana sai a zo sai a kyatta haka sai a jefa in wutar ta ci ta ci za a kara sai a nemo me sai a nemo ice amma wutar lahira fa sai Allah ya wa qudun na su mutane da suka bigire wa Allah aran ma zai ba mu aya kenan ya ayyuhalladhina amanu الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون wannan cikin سورة taharim kenan آية ta bayan mutane ne makamacin ta'alamma ayar ayyuka ya kara mana da duwatsu ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta alaiha mala'ikatun qilamin shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa quluha an-nas hijara wanda makamashin da sune mutane da kuma duwatsu malaman tafsiri suka ce ko duwatsu ko kuma gumaka alaiha mala'ikatun qilamin a la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ayyuha na kafaru la ta'tadiru al-yawm la ta'tadiru al-yawm sai a ce ku ba da izini a aya bakwai babu wani uzuri yau a duniya akwai uzuri a babu uzuri in dai mutum ne da ya tafi kiyama to a wurin babu uzuri babu wata dabara da mutum zai yi a ba shi dama ya gyara a duniya kuma akwai gyara amma a babu don haka wa'ula'ika kuma ƙudun nar waɗannan su ne makamashin wuta da su da gumaka da duwatsu da su ake ƙurawa su a nan wutan lahira ba da ice ba ne mutane su ne ake ƙura wutar da su da kuma duwatsu ai ka san wutar da aka ce wutar dutse ce ai ka san bala'i ya kai bala'i za a ganta kamar volcanic eruption ne yadda ka san dutse ke aman wuta haka take fitowa duba lokacin da aka yi tsunami dutse yana aman wuta kogi ruwa yana fitar da wuta don Allah wutar da ke fita daga kogi waye ma gani ta ai wallahi sai dai Allah kogi yana aman wuta kuma wutar dalma a cikin ruwa wuta ke fitowa ai ka san ai ka san jarraba ta wannan fitun a duniya kenan tun a duniya Allah ya fitar da ita aka yi aman wuta a kogi da ruwa muke kashe wuta a duniya to ita wannan wuta a cikin ruwan da ke fitowa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am bismillah كدأب آل فرعون والذين من قبلهم hmm. كذبوا بآياتنا فأخذهم ka da abi ali fir'auna kamar sha'anin mabiya fir'auna walladina min kabali da wanda suka rigaye su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya halakar da su da zunubansu wallahu Allah shadidul iqab bai tsananin uku ne ka abi. wannan kafin din wani iri ne kafin tashbih ne a wurin malaman balaga ta tashbihi ne ta kwatan da kaza da kaza to in kamu tashbihi ne ina mushabba hmm? kada abi ali fir'auna wannan mushabbahun bihi ne ba shi ba ne na'am alladina kafaru a ah, lamma yace innal ladina kafaru to wannan ya fi ma'ana innal ladina kafaru da sai ka ce haula ida'abuhum kada'abi ali fir'auna wal ladina kafaru da kada'abi ali fir'auna waɗanda suka kafurta suka bijire wa Allah a bayan nan sha'anin su kamar sha'anin mabiya fir'auna to shine ka samu mushabba ka samu adatun tashbih tsakani ka samu mushabbabun bihi ina wajibu shabahi <laughs> kan na samu ciwon kai an kusa shan ruwa ko to da abu haula ka da abi ali fir'auna wato mun an ce da abu shine sha'ani sha'ani ko kuma ko. adatu haula'i ka adati ali fir'auna al'adar waɗancan wajen bijirewa gaskiya kaman al'adar mabiya fir'auna ne wajen bijirewa gaskiya mafu tayyib alu fir'aun waye fir'auna asali fir'auna gamannen suna ne in ka san tarihi fir'auna gamannen suna ne na da ga wanda ya mulki kasar misira amma an fi jingina ga waɗanda suka mulki kasar ba su da imani sai a ce fir'aun general ne kamar mu anan sai a ce sarki kaza to su ma fir'aun kamar sarauta ce ba wai wani mutum ɗaya ba bane asali sai dai akwai fir'aunan da fi shahara wanda ƙur'ani ya bamu kissarsa to wannan kuma shi ya shahara da suna saboda me saboda shi aka hakaito mana labarinsa kamar yadda wanda ya mulki ƙasar rum mai asalin sunansa na rum ana cewa kaisar duk wanda ya mulki rum a da sai a ce kaisar shi ma general suna ne kamar wanda ya mulki faris ba sai a ce ne sai a ce kisra shi ma janar ne ne kisra kamar da mu za a ce sarki wane sarki wane ai sarauta ce misali shehu usman dan kodi Allah ya dan sa ai ya ga ba da cututtuka ta sarauta da yawa ko waye ba wasu da ta katsina Hmm? نعم ware um, umarun dallaji wannan haka ne wani ya ce umarun beko waye ba wa tuta ta zamfara hmm? waye masarautar wurin waye ba wa tuta ta daura waye ba wata ka zaure inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ku san waɗannan ba da gaske Allah daga sai ba sani ba ko kana ta waye ba wata nufi waye ba wata jama'a ne waye ba wata bauchi waye ba wata katago malam ibrahim zaki haka ne waye ba wata misau wani muktar haka ne waye ba wata bambe malam bubayar waye ba wata adamawa modibo adama waɗanda da kun kiyaye amma ya sauran saka ba kai ne ka hada tun yin kowa bi kowa wanda ya fada ne kowa na sai ke fada babbar magana a cikin yana gara fara karantar da kuma tarihin daular usmaniya yana da muhimmanci ai babu yin rashin kan gado kamar a ce baka san tarihin abin naka ba ai babu daɗi ya dace a san tarihinsa na hakika mafu tayi don haka wannan fir'aun asali general name ne na sarakuna kamar a ce sarki ware amma wanda ya shahara ya kafirce wa Allah a wancan lokacin ya bijire sai Qur'ani ya kawo duk kissar a kansa aka ba labari sai zama ya ɗauke sunan gaba ɗaya sai zama sunansa ake magana shi yasa Allah ta'ala yace da'abuhum ka abi ali fir'auna wato sha'anuhum ka sha'ali ali fir'auna kalmar ali kuma shine mai atba'u mabiyansa ba wai 'ya'yansa da mata ba waɗanda suke bin sa talakawansa da lokacin walladina min qablihim sha'anin yadda aka halakar da fir'auna to haka sha'anin halin waɗanda suka bijire wa Allah kamar halin yadda aka yi da fir'auna ne da wanda suka rigayi fir'auna suwa suka riga yi fir'auna da Allah ta'ala ya halakar ga akwai mutanen annabi no akwai mutanen annabi lut akwai mutanen adawa mutanen annabi hudu akwai samudawa mutanen annabi sare to shine bin min qablihim duk waɗannan sun shiga cikin min qablihim saboda duk sun riga fir'auna kuma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su don haka halakarwansu kamar halakarwan fir'auna ne da wanda suka rigaye shi haram ya aka halakar da fir'auna ba mu misali فلما a cikin suratu shu'ara falan ma tara jama'an ko kuma dawo ta sittin fa'at ba uhun mushriki na go Allah ta'ala lokacin da ya ce annabi Musa ya hijira cutarwar Fir'auna ya yi yawa sai annabi Musa ya fita da jama'arsa Fir'auna ya waye gari shi Fir'auna yana bacci a gidansa sikuritinsu a gida iya da soja alf alf wani a yi alf sojan su a gidan yana bacci mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne personal security a gida miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gasar an yi mulki a da bayan annabi musa ya tafi fir'auna ya wayi gari ya ce ina musa aka ce ya gudu ya ce za mu bi ya ce jama'a su shirya za a shi shine fa atba'uhum mushrikina sanda ya bari gari ya dan waye rana ta bar zuwa sai ce to guje waɗannan malalata wadannan nawa suke dan ba da wani ƙarfin komai bai da kowa sai Allah ko me zai yi ya manta da cewa wanda ke da Allah shi ke da komai Musa na cikin tafiya falan ma tara aljam'ani qala ashabu Musa idza la mudrakuna suka na annabi Musa suna da tafiya gaban su ga ruwa suka juya ba kuma ga Fir'auna da sojojinsa sai suka ce inna da kuna wallahi muka ruwa kama mu in ka shiga ruwa halaka in ka tsaya su same ka suka ce bayan magana ta kare gaba ruwa ne bayan mu kuma ga su kuma ina za mu je annabi musa saboda karfin imani kala kalla da ce inna ma iya rabbi sai hadiye tare da mu akwai allah mu Allah na iya tare da mu ba yadda za a yi wanda ke tare da Allah a gabayarsa ba a taɓa yin haka ba duk wanda ke tare da Allah ba a gabayarsa wa azlafna thamma al-akhirin ko wa ajjayna Musa wa man ma'ahu wa awhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaka fa kana kullu firqin kadawdin azim muka ce annabi Musa ya dauki sanda da daki ruwa yana ɗauka da yadda ke ruwa sai ruwan ya rabe biyu kamar duwatsu guda biyu ɗaya dama ɗaya na hagu kawai ruwan sai rabe yadda ka san dutse dutsen bayan gari zuma nan kawai sai ruwan ya nama dutse kawai ga ɗaya a dama ga ɗaya a hagu wa asdaqna na al asai sannan wa wa anjina musa wa man ma'ahu sun thumma nan a akharin Allah ta'ala ce muka tsirar da Musa da wanda ke tare da shi muka halakar da Fir'auna fir'auna na zuwa ya ga ruwan ya bude sai ya ce wa jama'a sa kun san ruwan ya sa bude suka ce a yace ya gani Allah na zo ne sai ya shiga cikin ruwan yana shiga na far a cikin jama'ar fir'auna Musa ya shiga ya ƙetare yana ketarewa maimakon su gudu sai Allah ya ce ku tsaya sai suka tsaya sai ce ku kallo ku ga me zai faru gare su mutanen fir'auna suka shiga shi na farko bai fita ba na ƙarshe kuma ya gama shiga sai Allah ta'ala ya ce ruwan ya hade shine azratan al-akharin lokacin da fir'auna ya shiga ruwan ruwan ya yi wasan kura da shi da ya kada ya kada shine hatta idza adrakahu al-gharq amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila huwa ana min al-muslimin fir'auna da ya ga bala'i sai dole wa'azi wannan cikin suratun yunus ko aya ta 90 da aka riƙe shi igiyar ruwa ta riƙe ta yi wasan kura da shi ta ɗaga shi saba faɗar yara ta nuna wa Allah ya ce amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina aya ta casa'in da ɗaya Allah ya ce al'ana wa kadi a sai sa kabul wa kunta min al-mubtilina casa'in da biyu ce فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية زام أجي كمثيرا لكي كذا آية لأم بايا wannan ya sa kana magana da mashayi na misir har yanzu suna fahimtar wannan gawar ta fir'auna ne suna kafa hujja da wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa casa'in casa'in da ɗaya casa'in da biyu a cikin suratun yunus sai sa ko kwanan nan sun canja museum sun yi sabo suka yi bikin ɗaukar waɗannan mumis ɗin gawawakin nasu wasu gawawakin shekarar su dubu biyar wasu dubu biyar da ɗari biyar wasu ma shekara dubu bakwai da yankai suna nan ba su lalace ba shi ne ka ga abi ali fir'auna wannan dina min qabli shi Allah ba a bin sa. sai dai kawai idan ya haƙuri ya jira mutum a madakata amma wallahi ba a ƙarƙarfin Allah kuma duk ƙarfi mutum ya neman Allah ya taimake shi babu inda za mu yi a duniya wai mu ba ma neman taimakon Allah a kowane hali muke sai mun daga hannu musu Allah taimake mu saboda mu gaba ga Allah masu rauni ne ba za mu iya wa kanmu komai ba sai abin da Allah ya mana in Allah ya ga dama yanzu sai ka ci abincin ya zama ba a yi a cikin ba yi da kibika to ina maganin isa ba haya kaɗai kana son fita ya gagara kuma yanzu a nan idan kuda ya shiga hancin ka bai fita ba ko sauro duk duniyar da sai ba ta da daɗi duba dai kuda ko sauro kuma tsabar rashin da ya karfi da rauni shine duk matsayin mu a duniya kuda yana iya mana kwace sauro na iya mana kwace in ka daga loma ya ta miyan ya gudu in ya gudu tsakanin karshe sai dai Allah ya isa kuma ko ka kashe sankudan nan wallahi ba za ka kwato me ya taba ba ya maka kwace kuma ya sha banza ba ku abin da za ka yi to ina maganan karfi a wurin mu mu ba kowa bane dan adam kar ya yaudari kansa in dai karfi ne to na wurin Allah subhanahu wataala idan kana so ka ji dadi a kome ka sa a gaba ne taimakon Allah in kai abu ka ce Allah taimake mu Allah ka sanya albarka Allah ka mu dace idan Allah ya taimake mu sai ga komai yayi kyau ke sa za ka ga kullum muka zo karatu akan matsalar kasar mu zai wuce Allah ka taimake mu dan wallahi mun san idan matsala ta matsala makoma shine Allah in Allah ta'ala ya ga dama duk abin da ya dame mu wallahi a sakan ɗaya ne kun ya kone wani baban Allah cikin mu ya ce amin muka yi addu'a daga nan sai komai Allah ya magance mana shi yasa dole mu yi itirafi mu masu rauni ne mu ba kowa bane karfi da izza da buwaya na ga Allah kuma shi yake iya yi mu ba ku iya ba Allah ka taimake mu kamana don haka kazzabu bi ayatina iyalan fir'auna mabiyansa kenan da waɗanda suka rigaye shi da mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib mutanen annabi hud kazzabu sun kare da bi da ayoyi mu ayoyi ne akwai ayat kauniya akwai shar'iyya mafiya yawa kauniya su ne halittu a nan ba a cika samun matsala ba inda aka samun matsala su ne ayoyi na addini Allah ya ce a yi kaza a bar kaza a ran aka yi bijirewa fa akhadahum a akhadha aiki Allah ya halakar da su bi dhunubihim da zaluncinsu su don Allah subhanahu ta'ala baya ne baya zalunci a wancan zamanin da mai fir'auna ya komai ji bayan mulkinsa yana alfahari da ruwa wani ruwa ne shi ne albaharul ahmar wannan ruwan da ya raba tsakanin afirka da asiya albaharul ahmar shi ne asalin ruwan da aka naka da firauna kuma hikimar da Allah ya ne sai halakar da fir'auna da abun da yake ji da shi ai maganar bakinsa shine alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni nake mulkan misra ba kuma wannan ruwan koraman ba ta karkashi na yake gudana ba ai shi da alfaharin sa a cikin suratul zukhruf kenan aya ta 51 alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ne wannan to da ruwan yake ji kuma sai ya zama shine sanadin sa idan mutum yanzu ce zai kafin Allah duniya yake so wallahi sai ya fito kofar gidansa sai a yi ta ruwan buhun kuɗi kuɗin kuma buhun kuɗin sai ya kashe shi to ya za a yi in mai kan mutum kuɗi ne to an yi ruwan buhun kuɗi a kansa ya mutu sai me wani ciki yake bautawa sai ya fita ya je kasuwa ya siyo nama ya kawo gida a marfefe so ya ci ya yi guda ya mutu sau kuma ina aka je ita fa dukkan rayuwa a cikin ruwa take ruwan ita ce rayuwa ita ce ruwa kuma shine sanadin fir'auna kuma da shi yake alfahari alaysa li mulku misra wa adiyan anharu tajri min tahti shi alfahari sa kenan dan ruwa ne da yake ji da shi shine ruwan da ke kusa da jiddan nan shi ya rafa duka wurin a nan aka shigar da fir'auna da shi da mutanensa aka halakar da su annabi musa kuma sai aka yi mai sai aka tserar da shi wa idna jainakum min ali fir'auna yasumuna su'a al'azabi yubaddiluna abna'akum wa yasahuna yasakum fi dhalikum bala'un wa in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun saboda an ce tsaya din nan ai na ce an ce tsaya to suna kallo ne wa antum tanzuruna saboda fir'auna yana halaka ga kisan nan a bakara aya ta 45 da shida har ka je gaba wajen 49 hamsin hamsin da ɗaya wa antum tanzuruna kuma aka je aka ba wa musa alkawarin kwanaki wa'adi na allah subhanahu wa ta'ala allah ta'ala ya samu wani yana lafiya wallahu shadidul iqab allah mai tsananin hukuma ne Allah ka kare mu daga ukubarka Allah ka kare mu daga ukubarka Allah ta'ala ka kare mu daga ukubarka Allah ka kare mu daga azabarka Allah ka kare mu daga azabarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال ala Ali باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سال دعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا هدينا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المؤمنين اينما كانوا اللهم عليك باعدائنا اللهم عليك باعدائنا اللهم عليك باعداء الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم